wani babi kuma daban la tushaddu rihalu illa ila salafati masajida unwanin babin kenan nassun hadisin shi zama unwanin babin قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبر أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد باء نكغاري كوباء جدو كان دمرا كوباء شري زاء جي ونوري دل إبادة سي إلى ثلاثة مساجد سي وإنما صلاتي قد الكعبة ومسجدي wa masjidin aqsa nan masallatai guda uku kenan to nassin hadisin me ya faɗa ba a nika gari ko ba jan damara ko ba a yin shiri a je ziyaran wani sai waɗannan guda uku ba abinda hadisi ya faɗa ba kenan to wani ma'ana sai malamai suka kasu gida biyu cikin fassaran wannan hadisin su al-khattabi suka ce ai wannan hadisin ya zo ne bisigatil khabar shi sa ba hana wani abba hanawa aka yi ba cewa aka yi in mutum ya yi bakance zai je wani masallaci ko wani wuri ba wajibi ba ne a shi ya cika wannan bakance sai dai in ɗayan waɗannan masallatai ne guda uku an fahimta? to me ya faru kuma sai waɗansu kuma suka ce ai ba a ɗaukar jan damara ko nika gari za a je a ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hazm ya ce ya halatta a nika gari a ja damara a yi shiri a je a ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halatta an fahimta waɗanda suka hana ba matsala ce mujma'ul alaiha ba matsala ce muhtalafun fiha shehu usman da hudu kuma yace ai ba za ka yi ma mutum inkari ba sai akan mas'ala mujma'un alaiha amma idza kanat matsala masala fiha ba za ka yi ma mutum inkari ba an fahimta farkon ma'anan hadisin ma fassara abinda malamai suka faɗa kenan wani suka ce ya hadisin ba shi da alaka da jan da mara don aje a ziyarci kamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ba shi da alaka dalili malaman da suka kawo su malamai da suka kawo hadisin karkashin babin bayanin falalan masallaci suke kawowa an fahimta abin da suka fahimta kenan to sai me ya faru والحديث الذي أورده المصنف فيه أورده جماعة من الحفاظ في أبواب الصلاة لبيان فضيلة الصلاة في هذه المساجد على غيرها وإنس ما لما بندسك فهمت أنا بيّن فلنا صلى نزوى وإن مسلاتي باب مسألة زيارة كبري كورش زيارة كبري وهو من أبواب النذور يتينا تكم أبواب النذور أيضا فقد أورده جماعة فيه مستدلين به على أن من نظر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك suka ce wanda ya bakance zai ziyarci ɗayan waɗannan masallatai guda uku to wajibi ne cika wannan bakance wabihi qala malikun mazhabin maliku kenan wa shafi'i wa ahmad wa ikhtarahu abu ishaq al-maruzi wa qala abu hanifa la yajibu mutlaqan imam abu hanifa yace ai kowa waɗannan masallatai guda uku mutum ya yi bakance ya ce ba wajibi bane akan shi cika su ba wani shafi'i fil um imamu shafi'i a cikin littafin salum yajibu fil masjid haram ya ce yace baya wajaba akan masallacin madina ko masallacin aqsa amma in yayi bakance ne zai ziyarci ɗakin ka'aba ya ce wannan wajibi ne li ta'alluqin nusuk bihi saboda wannan masallaci na ka'aba ai yana da alaka da aikin hajji bi khilafil masjidain al-akhirain wa qala ibn al-munzir yajibu ila al-haramain wa amma al-aqsa fala واستأنس بحديث جابر inda abi dawuda wa gairi anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallama yace wani mutum ya fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inni nazartu in fataha Allahu alayka makkata an usalli fi baitul maqdis yace ya manzon Allah nayi bakance in Allah ya mabudin makka zan tafi ziyaran baitul maqdis fa qala salli ha huna sai manzon Allah ce kai sallan kana al hadith qala wal hafiz fi al sa'annan sai ci gaba da cewa wa haza wa mas'alatu shaddir rihali li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallama qad ullifat fiha al-kutub al-khassa wa kutibat fiha ar-rasail war-rudud wat-ta'aqqubat wa shuhinat bil alfaz al-ghaliza an yi rubuce-rubuce a ciki masu tsanani da masu tsanani wanne fa da bakar magana wanne fa da bakar magana والعبارات القاسية التي تنفر مريدي الحق والباحثين عنه ده كلموني ده بس داشي با وتبقد أهل العلم إلى بعضهم sa adawa tsakanin malamai saboda kalmomin da aka yi amfani da su wato ajiju darar fitnati fi ma bainahum ta abkar da fitina tsakanin malamai saboda kowa ya ɗauki matsalar da zafi kan abin da ya fahimta yushbihu halahum fi hadha hal man hadama yace wannan halin da suka tafi akai yayi kama da halin man hadama ruknan min arkanil islam li iqamati sunnati ko yayi kama da wanda ya rusa rukuni cikin rukunin musulunci don ya tsayar da sunna guda daya wala haula wala quwwata illa billah wa hadha natijatun hatmiyatun lil asabiyya yace ai wannan matukar ana ta'assubanci to inda abinda zai faru kenan والاستبداد بالرأي وحب الهوى والظهور وحسبك بحال يقول إلى هذا ضعفا yace duk halin da yake zai kawo fitina tsakanin malamai tsakanin mutane to wannan halin ba yana da rauni ba hali da mai kai ba wa alam yace ka sani anna jama'atan min ahli al-ilm wa ansu malamai zahabu ila anna umuman nahyi al-warid fi hadith لا يدخل فيه شد الرحال بقصد التبرك بالبقاء والأماكن المحمدية أم فهمت؟ نيتي إلى أن عموم النهي الوارد في الحديث وأن الحديث ديزو نهي هل دا أكي أتشكي لا يدخل باشي دا علاقة دا, دا, دا, دا, دا, دا متين niyya za shi ziyarar ne shaddun hali bi kasdin tabarruk bil wal amakin al-muhammadiyya da wajejin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabarin shi ya danganci shi kenan ko wal athar wal mashahid an-nabawiyya da da abubuwa inda manzon Allah ya halarci da abubuwan da suka danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fadlan an shaddi rahli salami ala janabihi sallallahu alaihi wasallama balle ma mutum yayi da mara za shi ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bal wala yadkhulu fihi shaddu rahli <coughs> lissalati fi masjid quba baya shiga cikin mutum ya daura mara za shi sallah masallacin quba saboda me li qawli al-khalifati ar-rashid law kana masjid quba fi ufuqin min al-afaqi darabna ilayhi akbad al-masjid da ce masallacin quba na wani wuri ne daban da mun dauda mara mun je mun ziyarce shi a kaga ba su fahimci cewa la tusaddu hali ya shafi wa'annan ba ke nan an fahimta to an ji abin da suka faɗa ko na'am wa lam Farid amirul na umar bihaza ba sayyidina umar kadai ya faɗi cewa da a ce masallacin ku bana wani wuri ne da mun nika gari da mun ja da mara mun je mun ziyar mun ziyarce shi ba bal ruya an sadin radiyallahu anhu bi isnadin ala shart sahih fa akhraj ibn abi shaybah fi al musannaf wal hakim fi al mustadrak wa sahahahu wa aqarrahu wa aqarrahu adh-dhahabi an sa'd qala ce sa'ad ya fada sahabi la'an usalliya fi masjid quba ahabbu ilayya min an usalliya fi masjid al-maqdis naje ne sallah masallacin quba na fi son naje ne sallah masallacin quba sama da naje ne sallah baitul maqdis shabba في تاريخ المدينة مرتين ولو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل دا سنسن أبن كيتكم قباء نفللا دا سنين نكنيكا غاري دا سنجا دا مراس جي مصلاة قباء وأن جد صحبين ما لمي سباسا قنشي ولا تشد رحالي يا شاتو أن نبا ثم أعلم أن الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة ليس بعيب yace sabanin da suka yi ba aibi bane kama qaddamna fi kitabi fada'il an-nabi sallallahu alaihi wasallam ce kamar yadda muka gabatar a cikin littafin bayanin falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innamal aibu ce wannan ka fahimci kaza wane fahimci kaza yace ba aibi bane abinda yake aibi ke illa yake kawo barna shine kullun aib huwa an tudli bi ra'ayka shine kai ka fadi ra'ayinka thumma tufriduhu ala ghayrika an fahimta ka faɗi ra'ayinka kuma ka ce dole shi ne daidai ka hana ni ra'ayina ko na hana ka ra'ayinka waya fi ka zamman an na haza laisa min suluki ahalin ilmi ya ce ai wannan ba hanyar malamai ba ne ka faɗi fahimtarka kuma ka ce kowa dole bar fahimtar su doki fahimtarka wabillahi tawfiq nas'alullah an yarzuqana al-adab وحسن الخلق مع الجميع فإنه لا أثقل منه في الميزان إلا أن يكون كلمة التوحيد أجل جاء بنا أن يفدقوا مسألة ابن تيمية shi yana da asirar da alal ikhna'i wani babban malami ne ba masari ya zargi ibn taymiya ya zargi kaza kaza kaza ibn taymiya ce ni bana hana zuwa ziyarar Abinda da nake hanawa a mara a ce ziyarar shi kadai za a je ziyarar kabari amma ba ka ba ai ziyarar kabari mustahabbi ne ko sunna to sannu ziyaratul qubur haka yake cikin littafin suke ba haka bane ba manzo Allah ya nuna musu in ka je ziyarar kabari ga abin da zaka faɗa to duk duniya akwai kabari irin na manzo kaman kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai menene kabari ma menene kabari eh me kabari inda aka binne to in ba binne shi ba fa kura ce ta canye shi ko ruwa ne ya ce shi abin da ake ce makamari ne halin da mutum yake zamowa bayan ya mutu ko cikin ko kyarki ko kura ce ta canye shi ko korewa ko mene ne sunan shi kabari kabari ce an fahimta to sa'an nan masu tsananta ai ba za in ana yi ma mutum ana yi ma alhazai wa'azi ba a zuwa madina da niyyar ziyarar kabari ka je da niyyar sallah masallaci wannan haza shay'un wujudun zihniyun la wujuda lahu fil kharij ka iya samar da shi a cikin kwakwalwanka amma babu shi fili yaushe mutum zai tashi daga Kano ko daga Jidda ko daga Abuja ko daga Makka ko daga Taif zan je ziyarar masallacin wa za ka iya tafiya har ka kai madina ba ka tunanin manzan Allah za ka iya zuwa haka kai madina manzan Allah bai tsarsu a zuciyarka ba tun da ka tuna shi kuma ka ji shi a zuciyarka niyya ta kullu da ce niyya ita ce abinda ka fara baki Allah na yi niyyan jin ziyarci masallacin Allah to wannan ya yi ba haka ba ne ba amma abinda yake niyya shine alqasd fil qalb menene qasd shine abinda ya zo cikin zuciyarka lokacin da zaka yi aiki ba shikenan ba to mutum ya tashi daga makka ko jidda ko kano ya ce za shi madina don ziyarar ne masallacin ku masallacin wa annabi waye ya ba masallacin daraja a cikin hankali a cikin kwakwalwa za ka yi samar da wannan magana amma fili ba zai taba yiwa ba ba yadda za a yi ka tashi za ka je madina ba tunanin manzon Allah a cikin ranka ko zai yi ba zai taba yiwa ba ke sa ana wahalar da su ne eh? ba zai taba yiwa ba kana tafiya in za ka yi awa nawa za ka yi daga jidda zuwa madina awa uku awa hudu awa biyar awa ko ne ne dan Allah za ka iya cikin awa hudu din nan har ka je Madina ba tunanin manzo Allah ranka ba tunanin manzo Allah zuciyarka cewa za ka ziyarar manzo Allah ne manzon Allah shi ne daraja shi shi ya ba masallacin daraja ba masallacin ne ba shi daraja ba madinan kanta manzon Allah ne ba shi daraja ba wai kace shi yasa ba ba ana cewa mutane su yi abubuwan da za su shiga bid'a hawo shirka har shirka bane a'a abinda ake nufi shine mas'ala in malamai na da fahimta a ciki kar ka tilasta ma mutane ka kai an fahimta imam al-khattabi babban malami ne wanda yana da sharhi cikin abu dawuda duk waɗanda ke magana hayaniya suka tashi bukata qala al wa qala al wa qala al to abinda shi ya faɗa kenan yace hadisin ma ba shi da alaka da ziyarar kabari abinda yake nunawa yana nuna bayanin falalan sallah masallaci inna masallatai guda uku an fahimta to sai mutane suka mai da shi kaman wata matsala kamar suna son su kulla kiyayya gaba tsakanin su kulla ba mutane gaba tsakanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata ne ba san komai ba ko mutane ne ba suna da karancin ilimi to in an jefa makka fa an gama aikin haji to za a je madina ba za a je da niyyar ziyarar kamar manzo Allah bane fa za a je da ziyarar da niyyar ne sallah masallacin wa eh ba yadda za a yi matukan kana tunanin manzon Allah cikin zuciyarka yaushe za ka iya raba tunanin manzon Allah da cewa za ka je wai sai ka je in ka ziyarci kabari masallacin annabi ka gama to sa'an nan sai ka je ka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba wanda ya hana cewa an kai shiga masallaci sallah ka yi don manzo Allah na zaune wani sahabi ya zo ya yi sallar nafila sa'annan ya zo ya gaishe shi da kuskure ne sai ce me ana ka zo gaishe duk kai sallar ce irji fa salli fa innaka lam tusalli in ka shiga masallaci sai kai nafila ka gaida masallaci sa'annan sai ka je ka gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tsakaninka da Allah waye kai ka Madina ko ka faɗa ko baka faɗa ba haka al'amarin yake ba zai yu a taba raba mutum da wannan ba sai dai a nuna mishi fin ƙarfi an fahimta to wa'annan masaloli ne da suke ta fada ba sa sani abin da suke fada in aka dauko magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga an dauki shi ana tirere ana kai ka ana shagar wancan sati na karanta cikin Facebook mahaifin manzon Allah yana kaza me ya kawo maganar mahaifin manzon Allah cikin Facebook kuma yanzu me ya amfanin tattauna wannan magana yanzu in ka yi karatu ne da jimawa wani ya zo ya saka Facebook sai ka buga sai ka je ka yi magana cikin facebook ka kore wannan magana ka ce bai kamata aka bai halatta ma aka wannan magana cikin facebook ba akwai kafiri akwai munafiki akwai wani akwai kaza kowa zai karanta ya ji amma ai hadisi ne ya inganta bi sanadin sahihi in bai inganta in ba shi da matsaya a cikin kaza kaza a cikin fikihu a wannan kuskure ne ba daidai ba ne a dauki zancen mahaifin manzo Allah na terere a kai shi nan ana ya madidi a je fada a je fada nan a har cikin facebook facebook mutum nawa za su karanta kuma me ya amfanin tattauna wannan matsala yanzu sahabbai da suka ji kuka suka tafi kai kana jin daɗin ma ka ce ai ai ai ai an fahimta to ibnu taymiya Allah ya ji kansa yace ya halatta a ziyarci kabarin manzon Allah game da masallaci Sheikh bin Baz ya ci ya ce ba za a ziyarci kabarin ba farko da niyan kabari ba sai dai da niyan masallaci sana amma ya ce in aka hada niyya biyu niyan ziyarar kabarin da masallaci ya ce ya halatta to me gina aka yi ibn hazmin ya fito fili ya ce ya halatta a yi shaddun rihal a je ziyartar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba malami bane ba malami shi yasa ya kamata ɗaliban ilimi su koyi ladabi in ba ladabi duk karatun da kai sai Allah ya zara albarka a ciki sai ka fi kowa wahala an fahimta duk abin da ya danganci manzon Allah ladabi ake yi a ciki ko kalmomi ne guda biyu uku hudu sun dace a fassara wannan kalma shi ka duba wace kalma ta fi dacewa da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta to shi yasa in kana cikin masu yi alhazai bita baki insha Allah ba sai ka ba za a je da niyyar za a ziyarci manzon Allah wannan akwai muna na ladabi a ciki da a ce mas'alan ma mujma'un alaiha ne to shine zaka zo kana ba amma mukhtalafun fiha abinda ibn taymiya ya faɗa shine jumhurul ulama abinda ibn baz ce jumhurul ulama sun tafi kan kaza kaza kaza kaza amma ba a ce mas'ala ce mujma'un alaiha ba an fahimta je sa masu buwa facebook ne youtube ne ai mahaifin manzo Allah yanzu wannan ba daidai bane kuskure ne bai kamata ana yi babu ladabi ciki babu ladabi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta to la tushaddu rihal illa ila ka taba jin wannan bayanin haka kuke fassarawa da tun da ya halatta kai ka tau da mara ka je ka ziyarci mahaifinka ya je yana ingila ko yana kwanci wuri kaza ko yana kwanci kaza kaza bai halatta ka je ka zai zaɗa mara har da ziza ma ka kara ka je ka ziyarci shi to manzon Allah ne sai ce a a a a a a saboda me amfani me za wannan shine kare akida manzon Allah ya fi kowa kare akida al-mashi ila al-masajid fi al الظلم babin da ya zo na bayanin falalan da ke cikin tafiya zuwa masallaci a cikin duhu ƙwala haddasa zakariya ibn adi an ubaidillah ibn amirin an zaid ibn abi unaisa an junada an makhulin an abi idris an abi darda an nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man masha fi zulmati fi zulmati laylin ila salati wanda ya tafiya a cikin duhun dare zuwa sallah atahu Allahu nuran yawmal qiyamati Allah zai bashi haske ranar tashin alkiyama babu karahiyatil iltifati fi salati babin da yazo na bayanin an karhanta an ki mutun yana sallah yana waiwaye bayan da zuwa cikin sallan kenan qala haddathana abdullah ibn salih qala haddathani al قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأهوس يحدث عن ابن المسيب أن أبا ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على الأبد ما لم يلتفت ba Allah ba zai kushe ba yana fuskantar bawa har sai in kai ka juya sai Allah ya rabu da kai fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu باب أي الصلاة أفضل وتصلى في قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أثمان بن أبي سليمان عن علي العزلي عن عبيد بن عمير الليثي عن عبد الله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم su ila ayyul a'mali afdalu an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu wani aiki ne cikin ayyuka da yafi qala sai ce imanun la shakka fihi imanun la shakka fihi imanun la shakka fihi menene imani me imani sallamawa mika wuya mai da menene imani mutum ya san abu ya sa cikin kwakwalwarsa ya bincika ya bincika ya bincika ya gama bincike in matsalar ta sauro cikin kwakwalwa ba ta gama ba wani abu zai ya cire ta sai matsalar ta sauko cikin zuciya to shi kenan an kulla imani kenan da wahala wannan abin ya fita saboda sai da aka gama bincike kakaf aka kore duk shubha sa'an na matsalan ta sauko zuciya to daga zuciya shine an kulta kullu kenan shine ta zama imani kenan yasa da wahala a raba mutum da wannan abin ayyul iqal imanun la shakka fihi babu kokonto a ciki menene kokonto a cikin imani menene imanin da babu shakka a ciki ha eh? imanin da ba shi da me shirka shirka har ta zo babu ita fitar da imani abinda ake nufi aqida eh. in mas'alar ta zo maka sa'an nan ta shiga cikin kwakwalo ka tattauna ta kewaya aka cicira abubuwan da aka cisuka har ta sauko a cikin zuciya to ya zama aƙida kenan an ƙulla abu kenan da wahala a iya a warware wannan abu an fahimta to imanun la shakka fihi wa jihadun la gulula fihi na biyu yaki da ba sata ba gulul al-gulul shine a saci kayan riban yaki wa hajjatun mabrura da hajji al-mabrur al-hajji al-mabrur hajjin da aka karba to ya za ka yi kasar hajjin ka mabruri ne shine malamai suka kawo abubuwa misali suke kawowa da ka je kai aikin hajji ka dawo aka ga al'amarin ka ya canza abubuwa da ba su da kyau ka sun ragu ko ka daina ko sun ragu to ana kyauta zato hajjin ka yayi amma yadda ka je haka ka dawo ka koma cikin yadda kake ɗari bisa ɗari babu kuma to akwai shakka cikin ajinka ba mabururi ba ne kenan ku? tila aka ce fa ayyu salati afdalu to wace sallah ce tafi kala tulul qiyam mana sallan da aka ta tsayuwa ana yi fa فأي sadaqati أفضل mahallu shahid shine babu أي salati afdal mahallu shahid shine ayyus salati afdal قال طول القيام قيل فأي الصدقة أفضل وتصدقة شيء تفي قال جهد المقل هل فهمت جهد المقل وابدأ بمن تعول بهكذا نبا ina mana juhudul Ƙoƙarin mai ƙaramin karfi ba lalle sai kana da kudi da yawa ba kudin kaɗan ne ko abin da ke mallaka kaɗan ne sai kai karfin hali ka bayar misali wannan yana yana da alaka ne da imanin mutum da alakan mutum mutum yana da miliyan goma sai ba da dubu ɗari a ciki mutum yana da dubu ɗari sai ba da dubu goma a ciki a wancan ya fi yawa bai fi yawa ba to wannan sai sai da dubu goma ya bayar wanne ne fi ƙarfin imani eh dubu goma dangane da abin da yake mallaka nawa kenan to wannan kuma fa 1% kila fa ayyul hijrati afdal sai aka ce to wace hijira ce tafi kala an tahjura ma harrama Allah alayka ka kaurace ma abinda Allah ya haramta maka kila fa’ayyul jihadi afdalu wani jihadi na fi ƙala man jihadar mashiriki na bi malihi wa nafsihi wanda ya jihadi jahidu fi sabilin lahi bi amwalikum wa an fusikun ƙila fa’ayyul ƙatli ashiraf wata mutu wani mutu mana kis mutum ya mutu ubanne ne fi daraja eh kala man uqira jawaduhu wa uhriqa damuhu wanda aka kashe abar hawansa sannan kuma aka kashe shi mana da shi da dabban da shi da dukiyar duk sun tafi ba su dawo ba to shi ne samu a daraja mai abin an yi bayanin a wajen shakka ɗin aka yi mai aka kauce aka kauce hanya imani babu shakka a ciki da ya imani ya shakka tun da kai imani ka yi menene imani tukunna an tumi da billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomil akhir wa an tumi da bilkadari khairihi wa sharrihi wa'annan guda nawa guda shidda babu kokonto a ciki an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubi wa rusuli an tumina billahi rabban kai imani Allah shine mahalicci shine mai azurtawa shike bayarwa shike kashewa shike rayawa shine mamallakin komai to in kai wannan imanin ba ruwanka da kowa ya baka ko kar ya baka duk sa'an da Allah ya rubuta naka ne wallahi sai ka same shi duk abin da ba a rubuta maka ba wallahi ba za ka same shi arzikinka Allah zai kawo maka wani yake ba da labari sun fito suna ne suna tafiya suna cikin tafiya a mota sai wata kwanu kwaro ya zo shiga ciki haka sai suka firgita suka ce kada zama zuma kudan zuma suna tafiya zai suka bincika har suka gaji ba su ga wannan kwaron ba su ga wannan kwaron ba suna ta tafiya suka zo sun kusa da yi a tsaya nan a yi alaula a kar a tsaya ba kowa yanzu ba a tsaya inda ba jama'a mu je kusa da jama'a suka je kusa da jama'a suka tsaya suna bude kofa sai kwarin ya fito sun bincike shi duniya har ba irin binciken da ba su yi ba ba su shi ba suka yi kiyi babu shi a ciki suna tsayawa sai gashi ya fito yana fitowa ga hawainiya sai shiga sai ta kama ta ci tuwa duniya arzikin ta ne haka Allah ya yi kakan sai abu ka ajiye zan ba abu ya wata rashe ka kada ka kaba wani mm, tun da aka saya arzikin wane ne kai ne kashi ganin za ka ba wani Allah shi ne inda Allah huwar razzaq zulkuwatil mati an tumina billahi rabban shine shike azurtawa shike bayarwa shike kashewa shike rayawa shike menene da menene Allah ka aike iya wannan kowa sai dai ya yi abinda Allah ya ce masa yayi saboda ne wa alam ka sani baka ce mai yujma'u ana tara halittarka a cikin cikin mahaifiyarka mahaifar mahaifiyarka cikin cikin mahaifiyarka arba'ina yawman arba'ina yawman arba'ina yawman arzikin da za ka yi duniyar nan haka ta an rubuta ba wanda ya isa ya hana ka wannan arziki sai allon da ya halicce ka ba wanda ya isa ya ƙarfa ma kwandala a ciki sai allon da ya halicce ka an fahimta allah kaɗai shi ke iya kashewa shi ke iya rayawa an fahimta to wayannan duka sai an tarbiyyantar da mutane akan wannan hali za su iya fahimtar imanin la shakka fi an fahimta to wace irin tarbiyya tarbiyyar da za a koya ma mutane tarbiyya islamiyya mafi yawanci inda ake karantar da mutane fa ta waye ake koya musu ba wai tarbiyya ake musu za ku tara yara ne kuna nuna musu tawaye kar ba sa ganin girman kowa ba sa girman kowa sai rayuwar zuta zama a ruɗe ba ku koya musu tarbiyya ba da fada da tashin hankali da menene da menene da menene to babu tarbiyya a ciki babu ladabi a ciki duk karatun da babu ladabi a ciki duk ilimin da babu ladabi a ciki to babu albarka kenan to sai an tarbiyyantar da mutane a haka to shi ne za su samu tabbataccen imanin da babu shakka babu kokwanto a ciki amma in ba irin wannan tarbiyya aka yi ba shi dai mummini ne ya yi imani da wannan ga zaka zaka zaka za zahiri amma kuma ce me yasa kake jin shakka kake jin tsoron wani arziki ce Allah ba Allah wani shi zai baka arziki wani shi zai hana ka arziki wani shi zai kaza wani shi zai kaza wani za ka ajiye tuwo za ka ci za ka ajiye min wani abu za ka kuda kuda <laughs> me ke faruwa sai me ya ɗauki me arzikinsa ya ɗauka wannan ba arzikinka ba ne bayan da za ka yi da shi kuma ga shi ka fi karfin komai imanin lashar kafi imanin da babu kokwanto a ciki wa'annan rukunan imani din ba ka shakka ko ɗaya a ciki an tumina billahi rabban wa khalikan wa razikan in ka haddace wa'annan duka kai suka zauna a cikin zuciyarka ba ka shakkan kowa ba ka shakkan kowa ba za ka zubar da mutunci ga gaban kowa ba ba za ka wulakanta kowa ba sai ka ga waɗanda za su wanda zai zubar da mutuncin shejera ne ma ɗin da wanda bai zubar da mutuncin su duka za su dawo suna raye ne rayuwa iri wani lokaci ma wannan ya fi jin daɗin don ya fi jin saukin rayuwa wanda ya je zubar da mutuncinsa karshe kuma zai zo shiga wani hali da ba shi da daɗi yana nadama to tun farko sai ka yi imani wane ne zan je kaskantar da kaina shi ya halicce ni yana da kuɗi ne ko yana da mulki a lokacin da aka halicce ka yana nan a lokacin da aka haife ka yana nan ya saka ko ka san shi to yaushe zai zo shi ke mallakar arzikinka shi ke mallakar arzikinka bai isa ba ke mhm. sa ka kare mutuncinka ka kare addinin Allah to shi kenan ba abin da zai zo ya girgiza ka insha Allah babu fadli salatil ghadati wa salatil asiri babin da zo ke bayanin fadalan sallar asuba da sallar la'asar qala akhbarana affanu qala anbana hammam an abi jamra an abi bakr bin abi musa an abi qala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man sallal bardaini dakhala jannata wanda ya salla guda biyu asuba da la'asar zai shiga aljanna قيل لأبي محمد ما البردين قال الغداة والعصر صلى الأصباد صلى العصر قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده ابن أبي أسيد أو أسيد أسيد عن جده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في جوار الله وان صلى أصبع يناتكين مكوتكر الله يناتكين كاريا الله فلا تغفر الله في جاره ai kada ku yaudari Allah a cikin wanda Allah ke karewa wa man sallal asra fa huwa fi jiwarillahi fala tughfiru Allah fi jarihi qala abu muhammad idza amina wa lam idza ummina wa lam yafi faqad ghadara wa akhfara idan yi alkawari ko aka amince da shi yake cikawa to yayi yaudara kenan ya ci amana babu nahyi an daf'il akhbasaini fi salati babu da yazo na an yi hani mutun ya zamana yana jin bawali ko yana jin ya in ake so shine mutum ya je ya gama komai ya sallami kowa ya sallami komai to sa'an nan yazo ya alwala to sai ya yi sallah a cikin nutsuwa amma yana cikin sallah kuma yana Allah lalle mai kara saboda bawali ya takura mishi saboda kaza yana a takure ba zai samu ya yi wannan sallah a cikin nutsuwa ba to shi yasa kafin ya yi sallah ya je sallami komai ya sallami komai kowa ya tafi annan sai alwala ya zo ya cikin sallah yana sallah a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali yana tafi ko mun karanta ne mun karanta ko eh, in aka kawo za ta sallar isha kuma ga tuwo an kawo ana tada ikama Allahu akbar shi kuma aka zo aka je tu mai manzo Allah ya ce a fara cin abinci sa'an nan a je a yi sallah qala akhbarana muhammad Ibn ابن kunasa au kinasa au kanasa eh كنانة كناسة كو كنانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء دكا كنانا يسا ايه كناسا shi ne daidai ina fi kuna so kuna so shi ne daidai قوله محمد بن كناسة هو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدي الحافظ الثقة الأديب أبو يحيى ابن كناسة يروي عنه النسائي بواسطة وليس له inda ghairihi min ashabil kutubu as-sitta shay'un idan kunasa take nan Babu باب النهي عن الاختصار في الصلاة باب da yazo na an hana mutum zai salla ya tsaya ya kama hannayensa guda biyu kama kugunsa yana tsaye haka tsaye wancan ne ko? tsaye plate قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن هشام عن, عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا abin da aka ce ka dora hannunka kan haka in ka saki sallah ta yi amma ka kama haka ka yi tsayuwa sai ka ce cowboys باب النهي عن النوم قبل الإشاء والحديث بعدها an hana ayi barci kafin lisha kuma in an sallar isha an hana a zauna ana ta yawan surutai kowa ya je gida ya samu wuri saboda ya samu ya tashi da sakandare ya salla ko ya samu sallan asuba cikin jama'a قال أخبرنا حفظ بن عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن سياري عن سيار أبي المنهال الرياحي عن أبي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل الإشاء والحديث بعدها ba حرمت بني با ba ba haramun ba ne in kai ba kai haramun ba to balle kuma rayuwa ta canza yanzu wani aikin shi bayan lisha yake wani sana'arsa bayan lisha ake yi wani yana da ana karatu za a yi karatu bayan lisha duk wannan ma'ana karhanci ne ba ta haribi ba na yi ta harimin ba ne باب النهي عن دخول المشرك المسجد الحرام باب اللي يزو أن هنا مشرك يشقى المسجد الحرام كأبا قال أخبرنا بشر بن ثابت البزار قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن المهرر بن أبي هريرة عن أبيه قال كنت مع علي بن أبي طالب لما بعثه الله يجي إنا تارد سيدنا علي بن أبي طالب لوكة منظر الله يأيكيش فنادى بأربع حتى سهل صوته يكرا دا أبوه وراه يكرا يكرا هر مريا ستداكش ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة شيكو شورارا باب وان وان دا زي شغال الجنة سي مؤمنين wala yahujjanna ba'da al'amin mushrikun bayan wannan sar shekara kada wani wani ya yazo kuma ya aikin hajji. wala ya tufu baiti uryan kuma kada wani zo tsirara yi tsawafi, saboda jahiliya haka suke yi wa man kana bainahu wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadun duk wanda ke da wani alkawari tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa inna ajalahu ila arba'ati ashhur an an bashi ajali zuwa wata hudu فإذا مضت الأربع فإن الله بريء من المشركين ورس duk alkawarin da ke sai daga wata hudu ka zo in ya wuce to magana ta wuce kuma eh lamma ba lamma ba asahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama eh shine ba karanta ba to babu mata yi umaru sabi bisalati asabiyu bisalati yaushe za a tsananta ma yaro a ce ya yi sallah har ya zo ya kai inda za a dake shi in bai sallah ba an fahimta قال أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا حرملة ابن عبد العزيز ابن الربيع ابن سبراء عن معبد الجهني قال حدثني عمي عبد الملك ابن الربيع ابن الصبرة ابن الربيع ابن الصبرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يأتي allimu as salata ibnu sab'i sinin yara in sun kai shekara bakwai a koya musu sallah wadribuhum alaiha ibnu ashara in ya kai shekara goma yi suka ci da sallah za a ladabtar da shi za a dake shi ma'ana sai yara sun suna ƙanana ai suna gani ana sallah to in ya kai shekara bakwai yana hankalta kenan a nuna masa ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake yi to ya tayi ana koya masa yana yi dama yana ganin uban shi yana yi iya um, wasa tana yi gida ana yi zai koya to in yazo ya fara sakaci cikin ya kai shekara goma ya fara sakaci cikin sallah to a ladabtar da shi an fahimta shekara goma kenan باب أي الساعة تكره فيها الصلاة وانا لوكتي ني اكا اكا اكا هنا صلى قال اخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت ابي يقول سمعت عقبه بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن Au aw an naqbura fihi na. lokuta guda uku manzo Allah ya hana ayi sallar nafila kuma kar mu binne mamatan mu a wannan lokacin hina shamsu ash-shamsu bazighatan hatta tartafi'a lokacin da rana ta fito gashi nan har sai in ta yi san lokacin walhaya kai kenan lokacin yin sallah ya kai kenan wa hatta yaqumu qa'imu adh-dhahira hatta tamila ash-shamsu wa hina yaqumu qa'imu zahira hatta tamila shamsu a lokacin kuma da rana ta kai tsakkar kan ɗan adam in ka tsaya ba inuwa gabas ba inuwa yamma a lokacin an hana sai in ranar ta kauce kaɗan yamma za ka samu inuwa kaɗan gaba lokacin a zahar ta shiga kenan za a iya yi wahina ta zayyafu shamsu lil gurubi da lokacin da rana ta karkata za ta faɗi to wannan aka ce ba za a yi sallar dafila ba ba za a binne mamata ba a ciki amma wajen malikiya makaruhi ne ba wai haramun ba ne ko nan ma tukurahu ya ce ko karhanci ya ce wa hal karahatu tahrimin aw tanzihi karahatu tanzihi قال أخبرنا عفان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال حدثني رجال مرضيون فيهم حدثني رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس باب صلى النافلة باين صلى حتى سيرانا تافتو ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس babu sallar nafila bayan sallar la'asar har sai rana ta faɗi to sallar nafila da za zaka tashi kai kenan to mutum ya zo masallaci za ana kafin ya raka ta alfajiri sai aka tada ikama sai bi liman ya salla bayan salla an salla me zai iya yi ko ba zai iya ba zai iya yi ko ne? eh, eh? eh? shuruku shamsi me kawo ta nan eh ana bukata in mutum ya yi sallan asuba ya zauna yana zikiri har sai lokacin walhaya ya kai sai tashi yi walha nan sai tafi gida saboda kisan manzan Allah da wannan mata ne ko? باب في الركعتين بعد العصر باب اللي da صلى العصر yin sallar la'asar raka'a biyu قال أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شوبة عن أبي إسحاق قال سميت الأسود ابن يزيد ومسروكا يشهدان على عائشة أنها شهدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن عندها يوما إلا صلى هاتين ركعتين kala abu muhammadin ta ba da al'asiri na na aisha ta ce duk sa'an da manzo Allah ke wajenta bayan sallar la'asar su ya tashi ya raka abi har sai aka fassara ka ce raka biyu da ake yi zai yi ne ba kafin la'asar sai bai samu ya yi ba to sai manzo Allah in ya ɗauki in ya makarsa na fina yana yi baya son ya bayyana kuma nasosi su zo cewa ai bayan la'asar din sai in rana ta lokacin rana ta ta kusa faduwa amma bayan la'asar rana na da karfi na da zafi ba hana za a iya yin nafila eh ban ji eh sa <laughs> قال حدثنا فروة بن أبي الغراء قال حدثنا علي بن مصير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أن كربورة عن عائشة الله كرمت ذات ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر قد وبتب دين صلى الركعة بيو بباين صلى العصر قال أخبرنا أحمد بن عيسى قال أحدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن قريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن ابن أزهر ومسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة سوسك أيكيش كجي وجنان عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سيسك كجي كجيشيتا اقرأ عليها السلام منا جميعا كجي منا جيشيتا باكي آه wa salha anin rak'atayn ba'da al-asr ka tambaye ta dangane da raka'a biyu bayan la'asar wa qul inna ukhbirna annaki tusallihima ce mata mu mun samu labarin ke kina sallah raka'a biyu bayan la'asar wa kad balagana anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha anhuma kuma mu muna da labarin manzo Allah ya hana yin sallah bayan la'asar nafila qala ibn abbas wa kuntu adribu ma umar bin al-khattab an-nas alaiha ibn abbas ya ce ni da sayyidina umar in mutu wanda ya sallar nafila bayan asar hadukan sa muke Hala quraybun fa dakhaltu alaiha qurayb ya ce sai na shiga wajen ummul mu'minina wa ballaghtuha ma arsaluni bihi sai na bata labarin abinda suka aiko ni da shi suna gaishe ga abinda suka faɗa faqalat sai ta ce sal umma salama ka je ka tambayi ummu salama faharajtu ilai sai na fita na koma su wajen na na Aisha suka tura shi ba zai iya zuwa wajen umma salama ba sai ka koma ka ce gashi inda kuka aike ni ita ma ta ce na je wajen umma salama fa akhbartuhum bi qawliha faradduni ila ummi salama ai an gala da biko dole dole sai ai ladabi cikin ilimi abubuwan da ake koya ma yara Dalibai suna hayaniya wajen kabbara da mai da mai ba inda zai kai mutum ne zai zo shi yana da matsala da yake yi ba shi da in ka ce mishi to aika to hadisin sahihi ne aika za ka za ka za ta matsala ce tana bukatan aladabtar da kai fa yanzu yaushe mutum sai a ce musu kaga abin da kake yin na ya yi kama da mutum ka je wajen likita baka da lafiya ya bincike ka ya zana ma magani wannan biyu da safe biyu da rana biyu da yamma wannan daya wannan kafin ka ci sai ka sai ka ce don me haka don me haka don me haka don me haka mana ka ce ya zauna shekara takwas ya yi ma bayanin yadda ya je koyi likitanci kenan fa ba ka da ikon ka na kashe mutum ka ja da mutum sai in kana da matsayi irin nashi wanda ke da iko ya faɗo na shine wanda shi ma likita ne ya koya ya iya ya ce to don me kace kaza ai shi aka kaza amma kai da ka zo aka faɗa ma ka ce to ai ma to yanzu kana son zauna da kai shekara goma koya ma mustalah al-hadis ilimin hadisi ke da haka fahimta sannan mu zo mu tattauna wannan mas'ala eh abin da ake nufi kenan abin da ake nufi kenan kai mas'ala kana ka tahura da ba ka da dalili a ba ka da nasi akai amma saboda ka jiyo ta wajen wanda ka amince da shi amma an aka faɗa maka yanda da ba yadda za a yi shi ai ladabi in ba ka ba wallahi ilimi ba za samu albarka ba a ci an fahimta faraduni ila ummi salama bi misli ma arsaluni ila aisha suka ce to ka je wajen Ummi salama ka ce dukkanmu muna gaishe ta kuma ga abin da suka faɗa kamar yadda suka ce zai faɗa mana na aisha fa Ummi ummu salama sai naji na gaishe ta na tambaye ta sai ta ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anhuma na ji manzo Allah yana hana yin sallar raka'a biyu bayan la'asar sun mara aituhu sallihima sa'annan na gan shi yana sallansu yana sallatarsu amma hina sallahu ma amma lokacin da ya sallaci raka'a biyu bayan la'asar din nan fa innahu salla al'asra thumma dakhala wa indi niswatun min bani haram min al-ansari fa ma fa arsaltu ilayhi jariya fa kultu qultu ya ce ai lokacin da ya shigo ina da baki mata E, sai na ce fara sai na ce ma yariya ki je ki tsaya wajen shi yana sallah manzo Allah shigo yana sallah in ya gama kice na ce kaza kaza kaza fa qultu qumi bi janbihi ki tsaya kusa da manzo Allah fa quli in ya gama kice ummu salamata taqulu ya rasulullah alam asmaka tanha an hatayn rak'atayn in ya gama sallah kice ya manzo Allah ummu salamata ce ai ta ji kana hana wannan raka'o'i guda biyu wa araka tusallihi ma kuma gashi na ganka kana sallatar su fa in ashara bi yadihi fastakhiri anhu ashe ba sai ya sallama ba in ya nuna ki miki haka ki tafiya ki fa qalat fa fa'alat al jariya sai ta je manzo Allah na sallah sai dace ummu salama ta ce kaza kaza kaza kaza kaza fa ashara bi yadihi fastakhartu anhu sai ta kama hanya ta jara ba ya ta tafi falamman sarrafa qala ya binta abi umayya sai da manzo Allah ya sallame ce ya ke yar abi umayya ummu salama ke sa'alki an rak'atayn ba'da la'asiri kina tambaya gani da rak'a biyu bayan la'asar innahu ni nasun min abdul qais bil islam ai kafin nayi salla na fila nafila biyu kafin la'asar she bani abdul qais suka zo karban musulunci za a shaurare su ne ko za a ji na rak'a biyu ne min qaumihim فشغلوني عن الركعتين da الظهر sai suka shagalatar da ni sallah raka'a biyu bayan zahar ɗin nan ba sallace su ba fahuma hatayn hmm sallatayn eh na sai ce ya anin raka ta yi in akwai allatai ne to allatai ne ba allata ne ba ne fahuma hata ne manzon Allah ke nan fa ka hana kuma ka zo kana yi manzon Allah ya ce kai bayani ya ce to abinda ya faru bayan sallah a zahar ne nake nafila to a lokacin wani su baki suka zo maguza sun zo su karbi musulunci daga ina ne daga ina ne daga ina ne sun zo karbi musulunci sai na to sai suka shiga na tabini ban samu na yi wannan ba to kuma ga la'asar aka tada sallah shi kira bayan la'asar shi yi wannan shi la abu muhammad na hadal hadith wa ana aqulu bi hadith umar bin umar an nabi sallallahu alaihi wasallam la salata ba'da al-asr hatta taghrub ash-shamsu an tambayi abu muhammadu shi ce ni na rike da hadisin da yake la salata ba da al'asir hatta ta gurba shamsu wala ba da alfajiri hatta ta tulu shamsu lokaci yayi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يظل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم